kallar da sauraron mu barkanku da sake kasancewa a cikin wani tasha ta mu mai albarka. Tashar da take yin ninkaya domin kawo maka sai har labarai ba na shifcin giza ba. Za mu leƙa kanan daba Najeriya a inda wani abu mai kama da al'amara ya faru a wato jihar Kano Najeriya inda gwamna mai ci kotu ta ayyana shi a matsayin ba halastacce ba ta ayyana Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudanar a wato faɗin Najeriya. mai kallon da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka zaka ji mu da cewa an sanya dokar ta ɓaci a jihar kano domin kuwa rage ko kuma hana afkuwar abubuwan da za su je su kawo a jihar kano